danna subscribe da ke ƙasan wannan bidiyon da kake kallo sannan ka danna ƙararrawa mun gode ah, Baba. Me wannan kake kamar za kake sha? Allah da abu ne dai da ba za a rasa ba kisan safiya ta yi dole sai da wankari. ka yi sallah asuba ɗin kuwa eh sallah sallah ina kojin wata uku ko in na tashi sai dai na wanke ido ba ba wata sallah zan yi a lokacin siyasa amma ka yaudare kan ka yaudare ne da mutum da nake tashin ka baka zuwa kana sallan nan inna lillahi wa inna ilaihi ke mama daga an kawo miki karata sai ki wuce zauna a kan wannan abin sai kin zama beri ki fa. haba ana kokari rayuwar ma da ta zama wata iri kai je kai sallah ka zo ka tafi sana'arka to mama ana sana'a ba jari ne kira zo in yi sana'a ki dora ne na kare amma fa na dora ka sau biyu sau ɗaya fa na ƙara maka sau ɗaya ha ilau me kake da kuɗin to mama ba garan wani ba yanzu Ahmad Jagola wajen sau hudu ana bashi jarin maddi ya kashe ni ne nake masa fa ni ma fa me wa mutane fada ne a majalisa ya ke so na yi na je na yi ni ma an mun ba ka je ka sallah ka zo ka tafi to ai dai yanzu ko zan yi sallah ma mama sai dai dora wala tun da dai rana ta to a zahar din sai ko to bari da ni gani ba to duk ka ba zan bar ta nan ba sai ba wani mutuncin suke kai Shriya. Mama. Yawa. Na yi dar mama. Na yi dar azuma. Na ta mawaki. ba yanzu kana alwala a gurin nan ba ne? eh ai kin san abun ne ba wani ba sallah safiya ce ai ba rakoyin baya to kai raka'a nawa kai ne a to mama raka'a nawa ake yi ne raka'a biyu ni ma biyun ne biyun ne ai biyun ne wallahi kamar kin sani kuwa kuma da har na so man dora da lafila shine nace biyun ni ma zan yau biyun ne to mama ban kudin ba ina zo to lafiya Amana. Amana na baka kudin nan. Ka zama mutum. Nawa din ne nan din mama? To nawa ne? Riga mun ka gani. Eh bari da mutum su. Kan nawa ne da sabu sai a shi da haka su. To amana na baka. Ka zama mutum ka shiryu. Ina maka wani abin da fa dan gata fa. Akwai dan zoban nan kuwa? Babu, sai na yi. To shi Ko dai dan wani abu ba za a samu wannan din ba nan. babu sai na yi an jima kaɗan to mama kina ta ciwa in zama mutum zama mutum to yanzu ni aljani ne mama Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Ke wallahi abun ka daure min kai kai. Daura kan da yake min yayi dan kwalin da na daura. shin jama'a kun dawo CCTV CCTV kun dawo CCTV ne mu kenan ba mu iya yin rayuwar mu kenan normal life sai an samu gaba. Eh, eh, magana ce ta jawo magana kun gane in na ce in ba ku labarin ga wallahi sai ya mugun ɗaure muku ciki ga mai ciki ko sai ta haihu na rantsa abin gamu ya yi ta ɗaure min kai tun jiya na kaso in taho in gaya muku tun jiya na kaso ke mina an min ma bidiyo bidiyo mutane sun zama cctv jiya muna tahiya ɗaya muna tsakar tahiya ban sani ba ɗaya na yi tusa <laughs> Buenas tardes.